dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Wata sabuwar fitina ta barke a garin Wukarin jihar Taraba a tsakanin Hausawa da Fulani a gefe guda da kuma 'yan kabilar jukun a ɗaya gefe har an yi asarar rayuka da dama. Yanzu gaskiya halin da muke ciki fiye da awa hudu na ana wuta ne da na gida da ta rage kawai dab da masallacin izala dama inda ta rage kenan fadan ya zo har wurin sai yanzu kenan shojan shi siwon ya zo da kanshi kenan abin da lafa amma yanzu a ƙasa yanzu akwai gawakin mu guda hudu a ƙasa akwai gawaki hudu kamar eh, sojojin ba wani masu rauni kuma ba kirga eh masu wanda aka fito rauni kuma ba kirga ka ji harbin bindiga ko yau kan yau mun tashi a mummunan hali na mummunan fada eh to hali da ake ciki yanzu sai mutane ba ruwa da kuma ba abinci kuma ga cikin to sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar taraban ta bakin kakakinta asp joseph kwaji ta fi tabbatar da barkewar sabon rikicin da tuni ma aka tura jami'an tsaro don maido da doka da oda abubuwan da ke faruwa kare kasan kufafo homicide inda mutane suna kashe juna su amma muna kan we on top of kira da zai ma al'umma wukari shi su yi hakuri da juna su rungume zaman lafiya kusan dai wannan ne karo na takwas da ake ma samun irin wannan rikici a cikin wannan shekara a garin na ukari Allah ya kyauta Al'ummar arewacin Najeriya da suke jihar Oyo sun rungumi wani sabon aikin gayya domin taimakawa kai da kai kamar yadda wakilin Hassan Umar Tambuwal ya gano a wata makabarta da ke Ibadan. Sunana Ibrahim Garba, mun zo ne ma tsaron haki a makabarza. Tun wanne lokaci kuka fara wannan aikin? Wannan aikin ya kai sati shida muna yi. To wannan ana ba ku kuɗi ne? A muna yi domin Allah ne. Kabiru sunana. Gyara makabarta ka kawo ka? Eh wallahi gyara kawo ne. To dama ka taɓa zuwa gyara makabarta? Ina zuwa da mace. Salamu alaikum. Sunana Abubakar mu Abubakar shugaba. Da muna zuwa gyaran makabarta. Daga ina kuke zuwa yin sa? Muna zuwa daga Akinyale, muna zuwa daga Shasa, daga Bodija, daga Sabo, duk gaba ɗaya muna zuwa.